Deutsche Welle. Taɓa kalashi. Makarantun allo da ake koyar da karatun Alƙur'ani mai girma da sauran ilimin addinin Musulunci suna taka muhimmiyar rawa wajen koyar da yara ilimin Alƙur'anin. A cikin shirin na taɓa kalashi da ya saba duba batutuwan da suka shafi al'adu, addinai da kuma zamantakewa. Abokin aiki na Gazali Abdu Tasawa ya kai ziyara a wasu makarantun allo da ke a unguwar birni Sit a Damagaram, da kuma tsarbar da ya kawo mana za mu gabatar muku da shirin na wannan mako. Masu sauraro Muhammad Nasir Awwal. ke marhabin da sa duwa da ku a wannan lokaci. سبح لله wa في السماوات ما في الأرض وهو العزيز الحكيم والذي أكل الذين كفروا من al kitabi min dirihim li awwal ashar ma zanantu an yakun a kasashen Afirka inda musulmi ke da rinjaye irin su jamhuriyar Nijar makarantun allo na taka muhimmiyar rawar gani a fannin koyar da yara maza da mata ilimin alkur'ani mai girma tare kuma da sanin dokokin addinin musulunci da ma zamantakewa ta yau da kullum. To sai dai sautari makarantun allon ba sa samun wata kulawa ta kirki, kuma wani tallafi daga hukumomi. A wasu lokutan ma ƙorafi ake cewa suna gudana ne kara zube. Makarantun allon dai suna da daɗaɗɗen tarihi. Malam Abubakar Shu'aibu na Malam Laminu Makaho shi ne malamin makarantar allo ta bakin Lekol. ɗaya daga cikin makarantun allo da ke unguwar birni sit a damagaran ya yi ƙarin haske game da darussan da ake koyarwa a makarantar da ya ce yawan ɗalibansu sun kai yara ɗari biyu. eh mu dai mafi yawa dai yi ƙarfi dai karatun ƙur'ani muke karanta eh kuma abin da ya kama haka na gyaran sallah haka ƙawa'idi a harari zuwa dai su ishimawi haka mu da alluna ne kowa kawai gurin shi nan ne yake yi kawai misali in ka kamo daga tun daga babbaku sulla zuwa har abin da ya sauka har ka sauka haka ne muke muke kuma muna burin yawanci dai a samu wanda suka hardace Qur'ani dai haka muke kasancewa makarantar kamar sauran makarantun allo ba sa samu wani tallafi walau na kayan aiki ko na kuɗi daga gwamnati to wai shin yaya wannan makaranta ke samun kuɗaɗen shiga wajen ɗaukar nauyin ɗalibai da dai sauran almajiranta har wa yau dai ga malam abubakar shu'aibu gaskiya babu wani wanda yake daukan nauyin ɗalibai wani ko ɗawaini haka mu dai abin da allah allah sa muka samu dai shine kenan abin da ya kama kawai in wani abu ne zawo ma mutum ko wata rashin lafiyar shi muna hudda a jihu ne kawai mushi kamar yan gari kuma wannan in suka je gida uwayensu suke musu komai da kamar almajirai su kuma da suke zawa wannan muka muka ga dai abu na gajeriya haka muna iya mu je in magani ne za mu taya mu taya mishi magani in kuma abin yayi karin muna iya kenan mu aika uwayen shi mu ce ya zo su kamar na ƙauye su wannan in aka kawo shi kenan in Allah ya sa dai wani in ya ga abu na ɗin yana ɗan kyautata haka in ya ɗan noma haka yana ɗan ka kamar tiya biyu tiya uku wani tiya biyar haka yana bada haka. A lokacin ziyarar dai abokin aikinmu Gazali Abdu Tasawa ya zanta da wasu daga cikin almajiran makarantar ga kuma yadda hirarsu ta kasance. Yau zuwa lalami shekarun ki nawa? Goma sha uku. Yanzu karatun kin kai kamar izib nawa? Sha takwas. To ko kina ai mana kaɗan daga cikin karatun da kika koya a makaranta? Eh. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدنسر قم فأنزر وربك فكبر وثيابك فطهر ورزقك فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر نعم صدق الله العظيم yawwa to kamar yanzu da kika samu karatu wannan ilimi me kike so ki da menene amfanin wannan ilimi gare ki ina aiki da shi to me kika karanta me aka yi kuma baya ga alqur'ani an koya mini fito da siyawa kina ekol eh, ne ko kuma karanta kawai kike ina yi duka wani aji siziya na e sunan ki da farko fasuma usman yawa shekarun ki na? goma hmm, gashi kina makaranta kin iya karatu ko an koya miki karatu to zaki iya dan karanto mana kaɗan inji eh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن للذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي يوم البينة رسول من الله يتلو صحفا مدارات na'am to yanzu kamar shekara nawa kina karatu wannan wuri kwanan ne ne aka kama da a waccan makaranta limiki to da haka menene ke gari kira gari ke zuwa ga sauran yan uwanki waɗanda ba su makaranta su ma su zo mu ta makaranta malam yahuza mai shekaru 48 ɗalibi ne kuma malami a makarantar allo ta malam ibrahim da ke a wanda ya yi ƙarin haske na irin karantarwar da suke yi eh, muna karanta alkur'ani kuma muna biya yara mashin walgudu insha Allah yanzu za su fahimta e eh, yi sun nuna mu a kama alkur'ani a rike shi saboda Allah rike mu gaba ki daya eh, lalle muna karatu muna rubutun allo kuma an marice malam yana sa muna biya ɗalibai da mu da su tunda mu ma ɗalibai ne eh saboda shi an ce dalabal ilmi fararatan ala kulli muslimi wa muslimati eh shi faralla ne neman sani a basa namiji mace musulmi ko mu'mina mace musulma shi kuwa malam ibrahim da tun yana dan yaro karami aka kai shi makarantar allon a da magaran har yanzu yana cikin neman ilimi na addini kamar yadda ya yi wa gazali abdu tasawa karin haske ni na zo makaranta ne da asali ta nan kuma da na zo allah sai ya sa a nan na yi aure na zama mai gida yanzu daga ƙauyen mu ake kamun almajirai muka gamu a masu ya zaunakar da ni a wurin muke karatu muna mai rubuta allo mu yi darasu mu koyar da yara kuma mu je mu ɗauki ilimi shi ne shi muke yanzu a fannin alkur'ani kamar eh, ne matsayin ka kai ina ka kai a fannin alhamdulillah mun yi rubutu ya a ƙirga yanzu ka taba rubuce alkur'ani eh, eh, eh, a takara a rubuce kana da alkur'ani ka rubuta da kanka ko yanzu haka yana gurin malami na wanda shi ya shi ya min sallatu ya sa ni makaranta da na rubuta shi na ba yanzu haka yana can yana karatu da shi yau shekaru nawa kina da rubutun yau shekara ta uku shi kuwa a nasa bangaren malam ashur ibn zakariya korafi yayi yadda ake yawaita yin batanci ga makarantun allo mutane da yawa musamman ma kama gidajen rediyoyi wasu ana yada jita-jitar koko ana faɗin maganganu marasa daɗi kan almajirai an ma nuna hanya sai ba ta ci gaba ba inda ana nuna yanzu mutane suna aihuwa ɗiya da wasu turo su makaranta me wannan miyo ɗin magana yake nufi mu da aka turo mu daga gidanmu ko kamar ba a san mu ne ko kwa ne kowa yanzu aka sari duk wanda aka turo shi uwaye suna son shi kuma gidansu ba an rasa abin da za a rike shi bane kamar da wasu suke faɗi ba a ce gidan kowa ba yadda wasu wanda ba sabu almajirisin ma gidansu akwai karancin abinci to kenan karancin abinci yanzu kama mu a yau mu nan da ake vancan bara da a ce mutane a wadace suke me na yin bara me abun burgiya a bara ni ban ga abun burgiya ba kuma muna so ana so a kafa dokoki a kasashe nan an fara kafawa cewa bara to mu abin da muke so ba mu a daina bara ba amma abin da mutane mu muke tona da su wasu daga cikin mu to mu na kasashen nan da suke suma bara suma suka bari mu yan bari sun haɗi ba a halin da ake ciki dai a duniya baki ɗaya ana yi wa musulmi kallon masu ta da zaune tsaye duk da cewa addinin su na zaman lafiya ne shin wace irin rawa makarantun allon ke takawa wajen ganin an kauce wa faɗawa cikin aikin tarzoma ga malam abubakar shu'aibu na makarantar allo ta unguwar bakin likol birni sit na da magaran da karin bayani mu da yanzu kaman kullum dai a rungumin zaman lafiya shi musulunci abinda ya ka zaman lafiya dama sunan shi al-islam zaman lafiya dai kenan mu muna koya musu dai kullum abinda za a ke a zauna lafiya kuma ka girmama na gabanka ka girmama malaminka ka girmama uwayenka ka girmama in hukuma ta kama ita ma tunda Allah ne naɗa ta ita ma ka girmama ta. Yakan jabo addinai ya ako ina suke Masu sauraro a nan za mu sallama da ku a filin sai mako na gaba in Allah ya kai mu a madadin abokan aiki na musamman ma ga Zali Abdu Tasawa wanda ya yo mana wannan tsarba daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ni na ku Muhammad Nasir Awal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW. a duniya.